Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili inda muke karanto muku littafin rashin sani wanda Hawa A Usman Jidda ta wallafa kuma Al'ajabi TV ta ɗauki sa ne kuma Muhammad Umar kai gama nake karanto muku. Mun bar sana cikin mamaki da ta'ajibi inda take cewa wallahi an canja min ke kulut. Wannan ba ke bace an canja ki ko kuma na tabbata akwai wani abin a ƙasa. murmushi kullu ta yi tare da rasaya ta ce makaho ba shi da ido amma idan aka kira shi da ainihin sunansa na makaho ba zai ji daɗi ba mugu idan ya cika mugu baya fito da siffarsa ta asali a ratta mutanen kirki yake yi don ya amfana da ita a zahiri kin fina magana faɗa da rashin haƙuri amma a baɗini ni ce asalin shaidaniyar kuma muguwar ke kina da zuciya yafiya da saurin manta amma duk zafin zuciyar da kike da ita na fi ki zafin zuciyar sana da ni bana yafiya bana saurin manta sharri amma ina da saurin manta alheri cikin matsanancin kuka sana ta ce why why kulut mene muke nan muka dakata a wancan shirin kuma halin yanzu za mu ci gaba good question da farko ke kika lalata min farin ciki na kika lalata min cikar buri na kika yi min babban illa da har na mutu ba zan manta ba kika lalata min mahaifa na zama juya da sanda jadda ta kira da juya ba ita nake jin haushi ba ki nake jin haushi na tsana fiye da komai na ji mugun zafi da raɗaɗi a kanki hana shi kin tsane shi ni kuma kansa babu abin da ban iya wallahi Allah ina iya kashe mutum kan shi sannan kika aure shi wannan ya tabbatar min da ke mace amana ce tunda har zaki ya auren mijina ki kuma haɗa gado da jiki da shi kin san yadda nake ji duk lokacin da na ga kin shiga bedroom ɗinsa kin san yadda nake jin ihun ku na sex wallahi na sha attempting na kashe kaina saboda tsaba bakin ciki akan ki na kaure cewa mijina ina ji ina gani akan ki hana yake jifa na da maganganu kala kala marasa dadi akan ki babu irin kukan bakin cikin da ban yi ba akan ki babu bala'in da ban gani ba idan har ne sake hanash ya gane ke ce ke faranta sa ki haska haskaka rayuwarsa ki fadar mafarkinsa na san bai taba yin rabuwa da ke. wanda hakan ni kuma daidai yake da tsinke tsinkewar numfashi na saboda bakin kishi da Allah ya mu ya sana in banda ke ce da tuni sai kuma ta shiru haɗi da cije lipsinta na da bala'in kishi ina matukar so da kauna hana shi fiye da komai da kowa babu abin da ban iyawa kansa na kishin su fiye da tunaninki Allah ya jarrabe ni da azababban kishi haka duk macen da ta gangancin raba ko kusantarsa sai buzunta babu abin da na tsana ko da jin sunansa ne irin kishi amma sai gashi kekin kin kasance kishiyata kin hada gado da jiki da shi har yana fifita ki a kaina kika lalata mun mahaifa kika fito kirikiri kika nuna aki kuna hana Allah ka ɗaya san masifa da bala'in da nake dan kuka kasance tare dan na fada miki halina ina da saurin manta alheri amma ina da riko da shari har kullun ta ƙare sana'a tana kallon cike da tsantsan mamaki walawa yana zubo mata ta kalli kulut tace nayi matukan mamaki duk da kasancewar ki mutun iradan wacce za ku iya yin fiye da abin da ya baka ma but i'm still surprised and shocked ke da kanki kika zo min da magana auren hanashi ko kin manta ne sai eh, kika matsa mun kika rinka na kika sa na lalata gaba ɗaya rayuwata da farin cikin duniyata kika warga zaman cikar buri da muradi na da komai nawa kika rinka bina kina kuka kina na. kullu idan baki manta ba a ranar da kika fara mun magana a wurin hana har su ma nayi kika sa na yaddare iyayena na ci amanar samuli duk na faranta miki na kuma sanya ki cikin farin ciki kullu zan ban taba kin hana shi ba mun dai yar tsama amma ban taba sa ba saboda ke da kuma san da nake miki yan maganar sultan har abada ba a taba canja to suna har abada ni ko nace ƙarya ne sana dan da larabci ma sunansa asida kuma komai daren daɗewa dole sai gaskiya ta halin ta bayyana saboda tun da kike a duniya baki taba jin an ce gaskiyar mutum ta kare ba sai dai a ce karyarka ta kare kuma da dama rayuwar duniya ta gaji haka wanda ka yarda da shi kake so tsakani da Allah da zuciya da yakan iya cutar da kai saboda fata annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka so masoyinka sama sama saboda wata rana yana iya koma makiyinka haka ka ki makiyinka sama sama saboda wata rana yana iya koma masoyinka murmushi kulutai haɗi da takawa gab da sana ta ce ki nisanci hana shi da sultan nisa mai masifar tazara dan kamar yadda kika ji na ce zan iya komai a kansu to ina nufin komai fa hatta juya ta nufi kofa sana ta ce ji mana ta kula tsaya haɗi da juyowa fuskar sana ɗauke da murmushi ta ce duk da cewa munanan abubuwa da zunubai sukan yi ƙerere su yi faɗi ki sani tubalin su ba shi da kwari wata rana dole zai rubta kuma tare da ma'abota shirya su baki kula ta tabe ta juya da niyyar fita sai kuma ta juyo ta dawo har zuwa gab da sana ta ce karki manta da auren makanki fa karki je kina zance da neman maza da auren mu dan na san hana shi bai tabe miki karya dan na lura ke ba karamar jarababbiya bace ba kya gajiya da sex a fasace sana ta ce idan ni mazina ce ya ce kin fi kowa sanan haka tunda a gaban ki na kawo lusarin namijinki budurki kin san me yake cewa duk lokacin da ya kasance tare da ni <laughs> cewa yake yana 3 da aure amma bai san dadin sex ba sai a kaina a matuƙa har zuƙa kulut ta yi kan na da ne shaƙe ta mai ta tuna sai kuma ta fasa ta juya ɗan shiru sana ta yi tana kallanta kana ta ce wait kulut waya ma aka yi doctor driver papa suka mutu lokaci da the same time murmushi kulut ta yi idan ta cikin nasana ta taka gaban ta gab da gab ta yadda har suna iya junan fashin juna Ta ce zan iya yin komai akan hana shi kubce mu wallahi babu abin da bazan iya aikata ba muddin na ga na neman su buce min ta faɗa haɗi da cijiyar bisinta da ƙarfi idanuwanta duk waje sun yi jajar tamkar mahaukaciya ta juya za ta fita sana ta ce kulut zafin rai makimi shi ne domin yakan sa ka aikata aikin na dama nasara tana tare da wanda ya nutsu ya aiki cikin hankali da nutsuwa murmushi kulut ta ba ta ce komai ba sakwaf sana ta yi zaman darshen ƙasa kwata-kwata ta rasa abin da ke mata daɗi gata ta kasa yin kuka ta ji daɗi ko ɗigon hawayen ma su bin mata gaba ɗaya duniya da abin da ke cikin ta suka taru suka fice mata fit a rai ko mai ta tuna kuma na ta zumbur ta miƙe ta fita su kwane a falo ta tarar da mama da su zaune da sauri ta karasa gare su tana kuka ta ce wallahi tallahi ina da aure babu wanda ya ko kalli inda take balle ya kula ta har ita kanta mama haka sana ta sanya su gaba tana kuka da rantsuwa tana da aure amma babu wanda ya kalle ta balle kula ta daga ƙarshe ma ta ce kar ki kare mana magana sana na kuma hana ƴaƴana da gaba ɗaya ahlin gidan ne miki magana har abada kanta ta dafe dan sai lokacin ta kula da gaba ɗin su fushi suke da ita babu mai kula ta sun taru sun haɗe mata kai a hankali ta kai duban ta ga kulut da ke laɓa jikin kofa tana shan kofi babu wanda ya kula da ita ido ɗaya ta kashe mata haɗi da ɗage gira ɗaya da ita ta mata alama yusi fuskar ta ɗauke da shi umar murmushi kawar da kanta ta gefe tana jin ƙululin bakin ciki da saurin kula ta shigo shigowa cikin falon jikin ta na rawa ta nufi sana tare da sanya hannu tana niyyar ɗago ta a fasata mama ta ce karki so mata bata banza mara zuciya kawai duk abin da ta amma har kike wani rawar jiki a kanta cikin yanayinta na yaudara ta ce mamu please kana ta mai da kallanta ga sana ta ce tashi mai sana wallahi idan kika kare mata magana sai ranke masifa baci kulut kin ji dai na ga miki da sauri kulut ta sake ta haɗi da nufar bedroom tana kukan kirki. sana ta kalle ta ce wallahi ko ban yi miki Allah ya isa ba sai Allah ya isa min dan Allah ba azalimin sarki bane baya kuma ya fi hakkin wani akan wani kuma ta zai da kiwa mata mare mu zaki iskanci da fitsara hukuncinta ta dafe tare da miƙewa ta kalle shi ido cikin ido tace na tabbata akwai ranar da za ta zo wacce za ku ji kunya abin da kuka aikata domin gaba ɗayan ku kuna bayan ƙarya ne kun kuma san ƙarya hure take ba ta ƴaƴa a zuciyar ziyar da kanta yana kokarin tubgarta zafaran da idrak suka saurare rike shi cikin masifa zafaran ya ce baka da hankali ne cikin faɗa ma mata mike tace kai baka jin abin da ta tsaya gaban mu tana cewa ne kuma kawai zai hau dukanta ma muna shirin yin magana arif da halan suka shigo su abu na shigowa su ma da sauri halan da arif suka nufi sana arif ya ce lafiya me ke faruwa kuma cikin bacin rai zafarat ne musu bayani halan ta ce dan Allah ya zumi haka akan yarinya karama kun tsaya kuna yin abu haka ba ruwanki karki kuma yin magana ai dama bakin kuta zai da faɗa yana huce halan ta ce wallahi komai zai faru sai da ya fara amma ban yin shiru ana neman takewa yarinya haƙinta muke barin da ke ta naga abin da zaki da sauri zafaran ya ce wallahi kada ke ta sai na rama mata haribe ce ni ma haka kana taba ta ni ba zan taba ka gadan gadan ziyat ya nufi sana kalan ta saurin sanya ta bayanta ta tare gabanta harib da zafaran suka hau tattare hannun riga gana haka ya sa didi da abu da ke tsaye suna kallon ikon Allah na abin da bai taba faruwa cikin zuriyarsu ba don ko musu ba a yi su gyaran murya suka yi lokaci ɗaya da ya sa gaba su nutsuwa har na shirin yin magana didi ya ce no argument please cike da tsantsan bakin ciki abu ya shiru yana tunani yanzu duk wannan tashin hankalin sana ce ta haifar da shi yawa cikin zuri'arsu ne har ake kokarin yin dambe didi ya kuma yin gyaran murya ya ce an riga an ɗaura auren sana kuma ku dukkan ku kun san haka tunda a gaban ku akai mama ta ce dawa idan ta je ta ga kowaye mama ta koma cewa shi aka ɗaura yanzu ba mun idar da sallar magriba a masjid a gaban jama'a da gaba ɗaya har da family hannun ta dora aka haɗi da kurmagigi ta cin ihu wallahi ina da aure dan Allah kar ku mun aure akan aure wata zani kin cuce ni kulut bayan na da dake na so ki ne miki alheri amma kika butulce mu cikin sanyin murya didi ce. idan kina da hujja da shaida ki fito da ita da gudu ta miƙe ta room ta shiga hargitsa kayanta tana neman passport da fuskar da aka yi musu da bus maker amma sama ko ƙasa ta rasa su <laughs> wanda ya riga ka bacci dole zai riga ka tashi yan mata ta jiyo murya kul daga bayanta kana ta ci gaba ai saboda irin wannan ranar na kwashi duk wasu evidence wanda zaki amfani da su na dauke fuska voice maker da passport dinki da gaba ɗaya kayan sawa da muka so jikin sana na kyarma tana fufalo kullu tace me zaki zan nuna musu mark din CS da akai mu murmushi kullu ta yi kana ta ciki fara duba ki gani sororo sana ta ya tsaye gaban ta na da kan uku uku daga bangare ɗaya kuma ta fara tsoron kullu gida ɗaya kullu ta daga mata haɗi da mata alamar duba mana jikinta na tsuma ta ɗage rigar ta sama tare da duba wayam ta ga wajen babu komai haki ɗuma ta shiga shafa wajen da dukkan hannayen ta biyu ki daina shan wahalar duba dan babu bakin sana na rawa tace that is impossible but how murmushi kunshi a fuskar ta tace it's not impossible it's possible how sana tace bakin ta na rawa while idan ta kankulut kin manta takardar da na kawo miki hospital kika sa hannu kan shiru sana ta na wani lokaci kafin ta tuno tabbas kulut ta kawo mata takarda ta sa hannu akan za a gyara mata siyas dinta bayan mutuwar babu je zuciya ta sauke tana kallon kulut masha Allah da kika tuna dama daɗi na da ke akwai babban kai sai dai kina da zafin soyayya da saurin yadda da mutane to wannan takardar da na kawo miki kika sa hannu kalesa ce da za a yi a goge miki ta ba an kuma ya an goge dan gashi nan ma kin gani da idaninki har abada ba zan taɓa buɗe baki ne miki Allah ya saba. haka ba zan taɓa bari ki wulakanta ba dan har yau har gobe alƙawarin da ke tsakanina da ke nan daga bangare na nan ta juya ta fice ta ba kulot didi na ganin ta ya saurin miƙewa da cewa kin samu cikin sanyin jiki ta kalle shi haɗi da girgiza masa kanta alama a'a da ƙarfi ya rintsa sa kana ya koma ya zauna ya kalle ta cikin sanyin jiki ya ce tashi ki bi mijinki gaba ɗaya zuciyar sana ta gama ƙeƙashewa ta bushe raƙayau haka ma idanta ya bushe kwata-kwata babu alama hawaye sai jikinta da ya mugun sanyi ta ce waye ba tare da ya kalle ta ba ya mayar da kallonsa ga arib ya ce ku tafi a hankali arib ya kalli sana ya ce tashi mu je ba musu ta miƙe haɗi da cewa bar na kwaso kana ta faɗa tana barin wajen shi ma barin wajen yayi ya bayan bayanta don ya taimaka mata shirya kayan nata bata bar koda kwayar zara cikin kayanta ba ta kwashe kaf ta loda akwatuna har ya fita da su ya loda cikin mota ganin sun gama kwashe kayan suna ne fita ya sa halan saurin miƙewa ta bayan su zai ne mata magana ba ta ko juya ba kudura ina zuwa ta faɗa haɗi da wucewa faɗinta ta zira hijab kana ta dawo ta shiga mota suka tafi tunda suka ba haraba gidan take fa kanta ba kuka take ba haka kuma bata san takamaiman abin da take ba wata dago kanta ba har motar ta fakin a hankali ya bude ya fito ya dan jima da fita kana ya dawo ya ce bismillah ku shigo ki yi addu'a halanta ce mata matar ta ba ta amsa ba ta fita gani ta kamar ta san gidan amma tashin hankalinta ya hana ta gane gidan a hankali suka taka zuwa men kofar gidan harib na gaba suna biye da shi a baya hannunta cikin nalan ki tsaya anan nan ki addu'a sai da aka ɗauki lokaci kafin sana ta ce na gama da sallama suka shiga cikin falon gida a zaune suka iske arif a saman ɗaya daga cikin american sofa chairs ɗin da ke falon a hankali halan ta zaunar da ita ita ma ta zauna kusa da ita sirtaccen kamshin da ta ji ne ya sa ta limshe ido dan ya tuna mata da hubbinta har yammoli saboda irin kamshin shi kenan sak sannan ku da zuwa ina yi ne ta ji shi umammiyar muryarsa wacce ko a gigin mutuwa take ba za ta taba manta ta ba ni ta muryar ta da kido don kunnanta take da ilahirin jikinta ya ɗauki rawa tsuma da kirma ka hakuri an yi abin ne cikin gaggawa da ƙanƙanin lokaci shi sa duk ba mu shirya ba an kawo ta babu shiri har bai faɗa ƙayataccen murmushin sa yayi mai matuƙar tsada tare da cewa ba komai haka ma mun gode sosai da yanzu zan je daukar ta saboda abu ya ce na tabbata na je yau na ɗauke ta sai kuma ga kiran ka ya shigo ka ce kun tafi ta kuma jin muryarsa mai yauko ta da kilo don kunnan takaro na biyu eh didi ne ya matsa ai murmushi ya gami da cewa finally alhamdulillah the game is over na mallaki kalbi a kiɗi mata zabara haɗi da yayi rufin fuskar da halarce mata dan ta tabbatar wa kanta abinda kunnuwan take je mata ganin sa ta tsaye har lokacin bai zauna ba cike da zallar farin ciki da tsantsa annashuwa bakin sa kwata-kwata ya ƙi ruwa yana cikin shiga ta alfarma ya sha gayu wanda bata taba ganin sa da irin sa ba fuskar sa dauke da yalwataccen kayataccen murmushi take da ilaharin jikinta ya dauki rawa da kyarma tare da tsuma cikin mugun tashin hankali da matsanancin kiduma bakin ta na rawa ta kalli Samule da ke tsaye yana sakan mata murmushi kana ta mayar da kallanta ga Arif ta ce dama ba kai aka aura min ba murmushi ya yayi tare da cewa ta ya zan aure ki bayan na san kina da wanda kike so wai kana nufin aryan aka aura min cikin murmushi har bai ce sana sana'a aryan ranyan moli shine mijinki shine wanda aka daura miki aure da shi yau kallanta ta mai ga halanta ce an ta halan da gaske shine eh shine mijinki sana ina murmushi ce yes i'm your husband now we husband and wife Mr and Mrs as from today you are Mrs aryan ranyan moli san darewa sana ta ya tsaye ta kasa furta da kalma daya idan cikin nasa jikinta na tsuma cikin rashin nutsuwa ta mai da kallanta ga harib ta ce ta aka yi me ya ce na kallonta kanta ta ɗaga sama gami da haɗe ƙululin bakin cikin da ya tokare mata makogwaro ta ce ta aka yi aka aura min lokacin da jirgin ya ce mu fita gaba ɗaya mu ni ban fita ba saboda ina son sanar da su kina da wanda kike so bayan halanta kai ki bedroom ɗinki adawa ta yi babu yadda ba mini da ita akan mu fahimtar da su akan su bari a bincike ba amma suka yi so da naga suna shirin hada mu aure sai ni da halan muka sanan musu kina da wanda kike so muka kuma riyo su alfarma su aura muke sakokon sana ta fada kan so ba hadi da daga kanta sama ta rora kanta bayan sofar ta rufe idan ta tana zubar da hawaye ga koshi ga kwanan yunwa ana haka yasa salan miƙewa gami da musu sallama samule ne kawai ya amsa ya kuma raka su har bakin mota cike da tsantsan farin ciki ya dawo falon ya zauna gabanta a ƙasa saman tiles game da kokarin dora kansa saman cinyata a hankali ta zame tare da dan matsawa bai kawo komai cikin ransa ba yayi tunanin kunya ce irin ta amaran Hausawa cikin nutsuwa yara sa ya jingina kansa da hannun sofar game da limshe sa hawa yana zuba daga cikin sa tunda sahalan suka tafi sana bata motsa ba duk sanda nake cikin matsala ko damuwa sai Allah ya kawo min shi dan ya taimake ni shi ya zama tamkar inuwa ne gare ni ya zama min haske maganin duhu mai haskaka kamar rayuwata Allah bai taba kawo kowa gare ni idan na bukatar taimako sai shi ya zama min garkuwar rayuwata maganin dukkan damuwa da matsalata mai taimako na mai share min hawayen kuka na har yan kai garkuwa ne gare ni a duniya ta Ta yi magana kasan makogaranta hawaye na zubo mata kasancewar yana jin maganar ya sashi cewa me yasa kika guje ni mene miki da zaki nesa da ni wannan irin laifi ne muke da na cancanci irin wannan mugun hukuncin haka kin azabtar da zuciya zuciyata da gangan jiki haɗi da ruhina nayi kuka har na gaji da yin kukan sai da na tsana kaina da rayuwata ban san ina yi miki irin wannan mahaukacin san ba sai da kika yi nesa da ni wallahi sai da na gwammace mutuwa ta akan rayuwata na sha matuƙa wahala kan ciwon san ke faɗa cikin sanyin murya da take nuni da tsantsar damuwa haɗi da zallar bakin ciki ba tare da ya motsa ba ka san magana sana ce ta dabar-barci, hawa yana zubo masa ya yace waye sana ki taimaka min ki sanar da ni laifin da nayi miki ko zuciyata za ta samu sassauci da nutsuwa jin yanayin da ya magana ya sa ta bude idan ta a hankali ta sauke sa a kansa harazane ta zaro idan ta gaba ɗaya waje dan ta tabbatar da samuli ne gaban ta kokwa saboda dazuba ta masa kallon tsabba idan za a sa sana qur'ani a baya za ta iya rantsewa kan ko nela da hilwa ne suka mutu bai taba irin muguwar lalacewa yara mai kekashi sai gashi sai manyan idanuwansa da suka kwakwalo hancinsa ya kara fitowa sosai ya zama dan firdish in faɗa mata akai ba za ta taɓa yarda samu da zai koma haka ba diya bu ya yankwale in banda ta san shi farin sa ne kuma ko mutuwa zai za ta iya gane masoyinta abin alfarinta a kowane irin yanayi ya kasance ba tare ta aune ba hawaye suka so magangaro mata hankali ta daga hannunta ta soma kokarin shafa kansa chak ta tsaye da hannun a daidai kansu masa game da dunkule hannun cikin nutsuwa ya bude idansa cikin rashin sa'a idanuwansa suka sarki cikin na juna da sauri ta kawar da kanta gefe uzu billahi min shaitan majim ta faɗa cikin ranta saboda yadda ta ji wani yar gaba ɗaya gaɓoɓin jikinta suka amsa murmushin takeice game da sanya hannu ya tallafe goshinsa ganin shi sana ke yi wa haka me yasa kika bani ya kuma tambayata yana komawa asalin samuli baka kaddara rayuwata ta faɗa murya tana cracking cikin rashin fahimta ya ce baka kaddara wannan wace irin baka kaddara ce mai tsananin muni da har za ta iya rabani da ke shirute tana tunanin ta yadda za ta iya faɗa aryan tana da auren wani akanta ganin ta yi shiru ya sa shi miƙewa hankali ba zato sana ta ji samuli ya dauke ta sama tak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tace tana mutsu mutsun kwacewa bai dire ta ko ina ba sai a saman bed yana murmushi cike da tsantsan farin ciki yace koma me ai ya riga ya wuce yanzu tunda Allah ya cika mana burin mu na mallakar juna a matsayin abokan rayuwa dan haka ne burin duk wasu masoyan gaskiya kuma amfanin soyayya aure ya faɗa yana kokarin haɗe bakin su cikin zallake wata da shauƙinta da ke sa cikin zafin nama ta ture shi har idan baya cikin matsanancin kuka tace ce I'm je gaba ɗaya bai gane abin da ta faɗa ba wanda ya fahimta dan haka ya ce ban gane ba me kike nibi cikin kuka ta ce am sorry hop ina da aure razana ya ja baya tamkar ya ga wani mugun abu ya ce what hi mata aure ce ni i mean ina da aure halan da ke zo na cikin mota suna tafiya da arif ta kalle shi ta ce arif wai ya kake ganin wannan rikirkitaccen al'amarin ne aje zuciya ya sauke a hankali ya ce ni wallahi din na ruɗe na kasa fahimta da gane komai amma ina tunanin kamar sana ce da gaskiya fa ya faɗa yanda hankalinsa ke kan tukin da yake me yasa ce haka gaskiya na fahimci abubuwa da dama na farko yaron yana kama da sana idan kika tsaya kika kalle shi anitse kuma daga reaction din da sana kade ma ta yi ya isa mutum ya fahimci ta ji mugun girgiza dan duk lokacin da aka yi magana mu fuddo miji direct gidan kuludin take tafiya <laughs> gaskiya ni ma fa na fi yarda da sana saboda nayi rayuwa da su tun suna yara kuma daidai gwargwado na fahimci ɗabi'u da halayensu na san irin mugun sanda sana wa kulot ni kokari mu bincike mu gano gaskiya abin da ke koyi insha Allah za mu taimaka mata za mu iyayen mu ka san me hana shi kulot ta faɗa tana runguma da sultan ko kallon ta bai ba ta ci gaba da cewa Allah hana shi sana ta yi mugun ban mamaki na ma duk abin da kake faɗa kanta gaskiya ne still bai mata magana ba hankalinsa na kan tukin da yake yi kai ka ji banza mara wayo da dabara in banda ma tsabar rashin hankali da tunani ya za a yi ta ce sultan ɗanta ne kuma saboda ta mayar da kai baka san me kake yi ba har kai mata ciki baka sani ba har suka karasa gida ko kala hana shi bai ce kulut ba ita kaɗai ta ta zubarta yana yin fakin bai tsabin ta kanta ba ya ɗauki sultan ya shige cikin gida ya batta anan baki ta taɓe kana ta bayansa falo ta iske shi zaune saman sofa ya sanya sultan gaba ya kura masa ido a hankali ta zauna gefen sa haɗi da kallon sa tace ina ce maka magana amma ka kika ce da ni komai ba tare da ya kalle ta bai ce me kike son nace amma ai ya kamata kai ma ka ce wani abu ko kamar me kenan ya faɗa bai kalle ta ba ko dai me sai ka ce ba baka ji abinda da sana ta ce bane baka ji abubuwan da suka fara a gaban ka bane na ji ce a takeice amma tunda aka yi abin nan ka ki cewa komai balle na fanci abin da ke ranka da abin da kake tunani ni ko yanayin kama na kasa karanta ganin ya miƙi ya nufi bedroom din sai batta nan ya satin shiru tare da bin bayansa da kallo cikin tashin hankali ya dafe bango tare da cewa aure fa kika ce sana kanta ƙasa tana share hawaye tace eh da sauri ya dawo inda take zaune haɗi da sanya hannu ya tallafa fuskarta da sauri ta zame hannunsa daga jikinta kansa ya shiga girgizawa yana cewa no no ana san wasa kike mu na san ba za ki taɓa cin amana ta ba ba za ki taɓa yaudara ta ba ba za ki taɓa yin abin da zai cutar da ni ba ya kuma tarwatsa zuciyata dan wallahi Allah mutuwa zan yi mutuwa zan yi sana ya faɗa da ƙarfi kanta ta girgiza masa tana kuka mai cire da zuciya ta ce kai hakuri ba cin amana ka ne ba kaddara da rashin sani su suka sa nayi abin da yi. zaman darshin ya gami da tallafe kansa yace yanzu har akwai wani ɗa namiji da zaki zaɓe shi a kaina har ki zaɓi rayuwa da shi akwai wani ɗa namiji da zai fi ni a wajen ki sana akwai ɗa namijin da zai baki farin ciki sama da ni kansa ya girgiza haɗi da murmushi mai kunshe da fassarori da ma'anoni da dama yace waye miji shiru ta yi ta ci gaba da kukanta a zafafa yace na ce waye mijin waki ka aura hana shi ta ce bakin na rawa a ruɗe miƙe tsegumi ya shiga ceto masa ta ko ina bakin na rawa yace wannan hana shi ɗin? kanta ta kwantar jikin allon gadon gami da rintsa idanta da karfi ce hana shi mijin kulut a matukar zana cikin muguwar kidma ya saurin ja da baya yana kallon ta haɗi da nuna ta da hannunsa idanuwansa duk sun furfuto waje sun yi jajawur kamar gauta jijiyoyin kansa sun fito rudu-rudu in banda rawa tsuma da kyarma babu abin da jikinsa ke yi bakinsa na rawa da motsi na alama magana yake sanyi amma ya kasa ganin yanayin da yake cike sa ta saurin miƙewa tana firji da gudu da sauri ta bude ta dauko robar ruwa ta miƙa masa cikin masifa ci banna na mutu ko in sha ruwan nan ko kar na sha mutuwa zan dan kin riga kin kashe ni cikin kuka ta ce dan Allah ka sha ka daina faɗa haka kina san na rayuwa kika banni kika je kika yi aure sana dama shi yasa kika wasu abba ƙarya kin tafi sabis da sauri ta kalle shi wato ya san ma ce musu ta tafi sabis amma ya rufa mata asiri kika yaudari iyayenki kin bani matakan mamaki kin kuma koyar da ni darasi mai girma a rayuwata kada ka yarda da kowa dan yarda babban matsala ce na yarda da ke na baki amana 100% ina mata kyautata miki zato a koyaushe ban taɓa yi miki mummunan tsammani ba kullum cikin yi miki uzuri da dora kaina laifi nake ina tuhuma kaina akan ne miki laifi na rinka tambaye kaina wannan irin laifi ne miki na zauna zaman jiran ki kullum kuma koyaushe ina sarar lalle zaki dawo gare ni ashe ni ne sakare da na rufe ido na akan kowace mace me yasa tun farko idan baki so na baki fito kin sanar da ni ba kika yi min ta talala kika yi min shigo gaba zurfi idan kin san dama hana shi din kike so me yasa ki dare ni me yasa baki fito kin faɗi zaɓin ranki ba me yasa baki sanar da ki cewa shi kike so kuma za ki aura ba ido ta zuba masa tana kallon sa kwal tana kuka kansa ya dafe haɗi da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati kin cuce ni sana kin yaudare ni kin zalunce ni hannun sai ya dora saman kafadarta ya shiga girgiza ta da karfi yana cewa mene muke da zaki mun haka mene muke da zaki wasa da zuciyata me yasa zaki wasa da rayuwata kirin kagara ta kama ball why sana why to anan zamu dakata sai shiri na gaba zamu dora da wannan labari a littafin rashin sani wanda Hawa A Usman Jidda ta wallafa kuma Al'ajabi TV ta dauki nauyin sa ni kuma Muhammad Umar kai gama da na karanto muku nake muku sallama